masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin suma na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma bakonmu na yau Nazir Ahmad Hausawa. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To sauraro yau Juma'a 20 ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan abubuwa guda uku a cikin shirin namu na yau. Wanda suka hada da tattaunawa da wata matashiyar manomiya mai suna Zahida wacce shekarunta kaɗan ya haura 20 amma kuma ta shahara a ɓangaren noma duk da yake tana da digiri akan alakar ƙasashen duniya wato international relation. Kaga mata kenan. Mhm. noman nan da kike ya iyayen ki suke kallon ki gaskiya iyaye na suna kafatin ina sosai da zan ce kusan sun suka bani tractor ɗin suka bani tractor wanda na kaya mm. ma na na kafatin mm. ina sosai sosai 100% mm. gashi ke matashiya ce sosai samari za su biya sun ga yan budurwa su biyo sai kuma ga budurwa tana ta noma kina da lokacin su ko kina jiran manomi ne dan uwanki eh, <laughs> Madalla sai a dakaci wannan hirar sai hmm. kuma tattaunawa da abokin aikinmu Nazir Hausawa jagoran sabon shirin casu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka cikin taskar VOA. masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a cikin wannan sabon shiri na casu nazira a wannan makon ina ka kwashe mu ne haka ai yau na kwashe ku ne taron wani kalan kuwa eh. sai kun zo za ku gani <laughs> ni ban san me zan ce ba ma na ga muna ta eh. shashewa muna ta girgiza kai ai tukunna ma in ji mai bada labari to a ƙarshe kuma za mu tattauna da shugaba ko kuma wani daga cikin yan kungiyar mofan game da sabon salon inshorar lafiya da suka bullo da yan fina-finan hausa ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa Amma yanzu bari mu fara da jin tattaunawar da Usman ya yi da wata matashiyar manomiya daga jihar Kaduna wacce digirinta na sanin dangantakar ƙasa da ƙasa bai hana ta faɗawa gona ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. To da wa muke magana a cikin shirin da wannan lokaci? Kuna magana da malama da ke da ke daga garin Kaduna. Mun samu labarin kin shiga sana'ar da aka saba ganin maza a cikin ta sai na ce to ya kamata a tattauna tare da ke a san menene saboda kila yan baya su ma su kalli abin. Ki wace ce Zahida a takaice? Zahida ce haifaffar da Kaduna ce, na yi makaranta na nan aka haife ni nan mataki, yau jami'a ne ba nan ne yi ba. Na kare dai university na dawo na transfer to Asari University na kuma can Asari University na na Kotono. Can kin tsallaka kasar kenan. na tsammata na eh. ji makwabtan eh, benin republic kenan to to eh, eh me kika karanta kika ce international relation wato alaka tsakanin ƙasa da ƙasa na kasance irin na taso ina ganin a gida ma. mana son irin gadin ina ɗan lambu lambu ina a cikin gida eh yana bani sha'awa yanda a cikin gida yana bani sha'awa yanda za a shuka abu ka dan mm. kwaya ne amma mm. za ka ga ya biya ya zama wani abu mm. ya zama plant ya zama mm. mm. wani abu da za a amfani da shi ko a ci ko a sha yawa wani abu da za a amfani da shi da shaɗi ko a sha ko a ci mm. duka dai wallahi eh, yana bani sha'awa sai da mun yanzu na ƙara makaranta babu aiki na ƙare bautan ƙasa saboda kasance ka san da garin yake to dole ma dai mutum bai ma nemi abin yi ko da da aikin to shi ne mutum ke tunda an yi mutane sun yawa a harkar makeup abubuwa yawa kan harkar irin abubuwan fashion abubuwan ne yanzu da kowa yi ɗin su kuma yana ci na ɗan dalbacin daga ɗan wa'innan abubuwan da kowa ya fi sani in ɗan karkata wani wuri da wannan harka ce da kowa ya sani iya yi da kakanni na da albarka kuma akwai alheri sosai a cikin Yaya kika fara noman daga cikin gidan kika fara koko ɗan ƙaramin lambu koko gona kawai kika siya ko yaya abin yake aka kika fara? daga gida na fara saboda tun ina makaranta haka na taɓa yin mm. ƙananan shuke su na sai da na ƙari din mm. sai na ce bari in shiga abin nan gini gini mm. ina da zai ban ba da fala sai <laughs> eh, shi ne na shiga kuma yanzu haka ina yin gida har kuma yanzu ina da fat ya kai a nan inda nake neman damina ya kai ploti shida. Oh, ploti. Ploti shida. Oh, a gona inda kike gonar. Eh, eh inda nake noma na damuna kenan. Eh, to bayan gari kika je ko ƙauye ko cikin garin Kaduna? Ba ƙauye ƙauye cikin garin Kaduna ne amma ta can ciki. Eh. Wurin doka ɗin nan doka wani unguwa na ce yake doka jama'a. Eh. A damina ina shuka irin ginki. Mm. Na kan yi masara. Mm-hmm. Wake haka duka. Mm. A shekara misali aka yi noman aka fito da shi kina samun kaman buhu nawa? kina yin da buhu da yawa? Gaskiya ba ni laifi wallahi ana ina yin buhu da yawa dan ba su kaɗai ba har albasa ma ina yi. Mm, har albasa. Sai har albasa ina yi. Eh. Ina albasa ina ce da gike ma haka. Eh. To, ke international relation kika karanta. Na na zace ai da kika tafi zaki je ki harkar da ta shafi gona. Misa kila kika tunanin bari ki wani abu daban kuma gashi kin fito ba shi zaki aiki ba. Tunda kin ga shi ma international relation abu ne da matasa suke nema za su ce ai kuɗi ma ake samu da shi saboda zaka je kai aiki kila a ƙasashe ma kamar embassy da sauransu. Haka ne ko mm. amma in ka samu aikin ko? Mm. Eh an ka samu aikin gaskiya. To amma sai gashi ki hankalinki ya tafi gona baki tunanin ki je ki nema aikin ba? na nemi ma ka na yi yayi na yi ma gaskiya ba laifi alhamdulillah eh zaki iya cewa noman yanzu tana rike ki misali tana rike biya miki bukatu ina biya min bukatu saboda ba cike-ciken jin ina kaɗai nake yi ba mm. ina ina irin su ina kawo ina tare ina da wasu irin adjusted bread din nan wasu nau'in dabbobi haka in mm. zama irin kaji da ake kawo na ƙasashen waje na san fatan su zama. Eh. Mm. naila su sakin mm. kin nan da sauransu. Duka kin killace su eh. Ina ya ina kuma ina hasin. Kyankyasa kenan. Sannan kuma. Ana irin kyankyasa kaji din. Yawwa ina kyankyasa kaji kuma mm. kifi ma haka shi ma duk ina kyankyasan su. Ah, lallai abu ya girma Kasuwa kike kaiwa ko biyo ki ake a siya a gida? Bayan gida ake biyo ni saboda yawanci dai masu sayar da kifi dai a nan da in da gaskiya ɗaki ne ba su sanya ba. Eh, hmm, ki ce can inda ake kai sa ana sai da su masu rai din nan can wuraren gamji da wuraren hanyar fotofo din nan ki ce duka sukan biyo ki sasara kenan. sosai mutane na ne ma sosai wuraren damji wuraren fasfo eh. in yan sasan mararaban jos maraban jos eh yawa wasu daga nan ma suna zuwa su je fita wai Yi eh, da to ai da yake duk na san wuraren saboda mukan je yawon siyan kibi wani lokaci irin wannan unguwannin a lokacin ina gida. <laughs> Yawwa eh, wasu za su ce suna zama wai a gada ni san wurin gadan gayan haka. Eh wurin gadan gayan eh. In kika samu aiki to ya kenan kuma? a ko na samu aiki da zan bari ba saboda mm. albarkar da ke cikin nema ya wuce ni mm. kai na plan tun da nake da shi yanzu inda zan samu wasu in a ce in abu ya ci gaba da ya ci gaba da ya yanda a aka plan tun da nake da shi mm. na wannan na harkar neman nan gaskiya alhamdulillah ba karamin riba da kuma ya ci gaba ma ba zan ma nemi aikin gwamnati ba gaskiya ina da. saboda kan to bukatar maji hajji a sallah. <laughs> <laughs> ka ci halaliyar ka ko ba hmm. ko na ta ci kira sulema ina yi amma shi ka sun ya fi a lokacin Christmas New Year din nan. Eh. Saboda su sun fi sun fi sayan su da su fiye da mu a nan. A nan eh. To misali a uh, yawanci shekarar ki nawa kafin muke wannan tambaya ta gaba shekarar ki nawa a duniya? A 23 a ne shekara 23. 23 rabin shekaru na fa kenan. To to to shine tunda na haura 40 kin ga aiki na raba shekarun. Amma abu yayi saboda abin da ya sa ne muke wannan tambayar na riga na gane cewa matashiya ce sosai ba ba wadda ta girma ko ta manyanta ba. Mm. Shi sa abin zai ba ma mutane mamaki sa ma haƙƙi ka samu shigowa yau da gobe saboda shirin matasa ne kuma ga ga wata matashiya mai tasowa tana wannan harka ta noma shin ya kike kallon matasa da magana irin san kuɗin dare ɗaya ba za su yi tunanin me ya kamata su yi ba kafin ya haifar musu da kuɗi kawai tunaninsu shine ya zan yi in yi kuɗi in samu kuɗi in yi aiki babba ya kike tunani in kika tunanin haka akan matasa ai ka ce wai kana son ka tashi su ma dai su kansu masu son su tashi rana ɗaya su da mm. kuɗi mm. Eh, na za su yi ma kansu adalci su mm. kansu in aka ba su in aka ce musu mm. in aka haɗa su da wani aikin da za su fita muku kuɗi rana ɗaya na tabbata mm. ba za su iya ba saboda babu yana za a yi kuma yana da ɗan haƙuri duk ne kake nema kake so a eh. duniya nan ta samu sai ta haɗa da haƙuri komai koya yake kuma koma ne za ka yi ko a gidanku ne sai ka yi haƙuri noman nan da kike ya iyayenki suke kallon ki gaskiya iyayena suna supporting ina sosai don zan ce kusan su bani ɗin suka na kaya da to mm. eh, ke matashiya ce sosai wanda kuma na san cewa dole ba za a rasa samari za su biya sun ga budurwa su biyo sai kuma ga budurwa tana ta noma Kina da lokacin su? Gaskiya ba ni da lokacin su. Yawan da lokacin su gaskiya amma alhamdulillah dai. Ko kina jiran manomi ne dan uwanki? Eh manomi ne manomi dan uwana ne ba. <laughs> Irin a tare a yi aikin tare. Exactly a tare a aikin eh. tare ya ce Allah ya kawo mafi alkhairi. Kusan in ce a turance credit ɗin da zan baki wanda jinjina ce daga shirin yau da gobe na kasancewar ma kika nuna kina da sha'awar ki ga kin yi magana da mu mun gode kwarai sosai da kika samu wannan lokacin. Na gode na gode mm. ma Allah saka da aiki. amin amin hmm. himma ba ta ga rago eh mana <laughs> naziru kaji eh, wannan baiwar Allah wadda Eh, ta ga ta matashiya shekara 23 ga mm. digiri gaskiya ta koma gona eh, kuma haka muke so da muna da san mu ga ire-iren su gaskiya kaja tana maganan cewa in ta samu aiki nan gaba ita zai wahala ma ta noman ta noman ta kawai kai ko ga inda nake samun kuɗi ina zan je ga kuma sha'awa eh, da gamsar da zuciya ana maganar matasa malalata ba su da sana'a da shauransu to ire-iren su muke su yawa saboda haka maganar gaskiya kenan a matashin Najeriya ko in ce duk wani wanda yake da jini a jika a kasashen mu gaskiya ko a duniya duniya ka samu malalaci ka samu mai haiki tukuna saboda haka idan aka zo aka yi mana jami'i sai a hankali ana dai son zafin nama duk eh. abin da mutum zai kasa zafin nama yawa to shirin yau da gobe ya zakulo wannan sai ma kuma ranar laraban Allah kai mu mu tattauna akan siyasa da shugabanci na gari mu shin wa'annan matasa waya ah. al'amarin su yake ne daidai ne wannan yawa to yanzu bari mu je gare ka kai tsaye malam limamin casu ne eh, mana san da zuwa <laughs> yawa <laughs> barka da zuwa yawa sannunku a ah, nazir menene casu to wato casu wani mm. irin bayani zan maka in ce mm. maka casu wato mm. casu za ka iya cewa cacimewa mm-hmm. za ka iya cewa balakucewa za ka iya cewa rakashewa za ka iya cewa tumurmuɗe kai ba abin casu kawai casu din kawai casu ta casu to amma <laughs> <laughs> <laughs> to amma ma'anar casu shine a ah, shiri ne da mm. muka fara a ah, na talabijin a ah, cikin wani bangare sabon bangare ne na taskar B.O.A. Mm-hmm. Mm-hmm. muka ware na musamman domin nishadi mm-hmm. da kuma shakata kun san an ce taba kidi taba karatu yawa to dalilin da yasa kenan muka fara casu shi mm. casu shiri ne da nake nake ni nake gabatar da shi zan dinga saka wake-wake da mm. kuma duk wasu abubuwa da suka hada da da suka shafi harkokin nishaɗi na bahaushe da mm-hmm. kuma wanda ma ba na bahaushen ba saboda kaga misali mu muna nan amurka mm-hmm. akwai abubuwa da muke ta gani masu ƙayatarwa mm-hmm. wanda za su ƙaru za su faɗakar ko karar mm. da sai ka kaman ka aro idan na gida yau su zo su gani yau to mm. zamu dinga nuna irin waɗannan abubuwan kaga kamar a mm. yanzu mun riga mun yi kaso na kashi na farko mun yi kashi na biyu yanzu a kashi na uku zamu nuna wata kalankuwa da aka yi da wa mutanen Japan eh a wannan satin wato Japan ka je eh, eh Japan na je amma birnin Washington DC ba eh. eh wato sun hada ta eh. kaman sun yi kwaikwayi garin ki gan eh kuma Maryam Bugaje ce ta jani na ji na ga kuna ta zagaye amma mun sha rana dai amma na ganka da kayan yan Japan eh na saka riga Mickey kimono ake ce eh, mata. Eh nace ashe dai mutumin namu da ba fane ne za a ga kuru a Za a ga kuru fa. Kin shi a ciki nace kai kaman ka ce ta zai kafa. Ita ma Maryam ba bata a baya ba da ta ɗan lemon ta lemon ta mutanen Japan ba. Irin lemon nan da rana ta rana ban tsammanin za ta kare ranar ba. ta ƴan filit haka. Eh mana to nazar ne abin da zai so zai sa ni in so kallon wannan casun watan kaɗe-kaɗen mm-hmm. daban-daban daga mm. ƙasashe daban-daban wasu ma ƙasashen ni ban yi tunanin suna da mm. irin al'ada da kaɗe-kaɗe haka ba shin ta yaya kai tunanin irin waɗannan abubuwa wato fita ko ina kawai kai dai mm, kawai ba iya arewacin Najeriya ba kin san dalilin da isa na yi wannan tunanin shine na kalli ni na kalli akan kaina lokacin da a Najeriya na girma karatu na komai da komai a Najeriya ne na girma na ga Ina da soyayyar abubuwa da yawa hmm. na kalli fina-finan indiya ina hmm. kallon fina-finan turai kuma sannan muna sauraron wake-wake iri daban-daban daga gidajen rediyo da muka tashi muna saurara a baya hmm. muna yi so yanzu a wannan zamanin da ake ciki na kafofin yada zumunta dinnan da eh, shauransu duniyar ta zama guri guda amma wani irin abu muke yi da shi ka kin ga misali akwai mutanen da suna nan ba su da aiki sai su kirkiri shafi don cin zarafi da tozarta mutane. To, tunda har za su iya wannan mu mm. kuma da muke da lokaci sai mu kirkiri mm. namu wanda mm. za mu iya farantawa wani rai ko mu karar da yawa ko mu karar da wani ko mm-hmm. wani ya ji ya karu mm-hmm. kamar misali a ɗaya daga cikin abin da ya bambanta shirin casu mm. da shauran shirye-shirye da kika saba ji na nishadi mm-hmm. mm. shine a kowane shiri akwai abin akwai dalilin da isa na yi shi akwai wani abu da nake so in tunatar da yan uwana akwai ilimi a ciki dai daidai gwargwado eh daidai eh, gwargwado ko kankanta sa eh, kamar yanzu misali da kace akwai abin da kike so idan akwai abin da ake kira a turanci take home message haka a ce mm-hmm. wani sako kake son ka kai da shi a cikin da shi a cikin yawwa to irin duk wani abu da ina son kaga ina ta farko ina son in karfafa wa matasa gwiwa akan cewar duk abin da suka gani a duniya ana yi za su iya yin shi su ma ba wai dan kai a ce bahaushe ne kai ba za ka iya kaza ba kasan muna da mm. wannan mm. dan karamin gidadancin dai gwargwado ai bahaushe ne ni ba zan iya kaza ba mm. <laughs> ina wane ne a dinga eh, wane ne to ina son in dinga nuna ma matasa yan uwana irin waɗannan abubuwan na farko kenan sannan ina son karfafa mu matasa gwiwa akan zaman lafiya da fahimtar juna bambance-bambancen kabilu da bambance-bambancen yarika da bambance-bambancen addinai da muke da su a Najeriya Najeriya da <laughs> faɗin duniya mm. gaba ɗaya. A jure Ina son dinga eh, a dinga eh, mu fahimci cewar za fa mu iya zama lafiya. Mm, ko da ku addinan mu daban-daban da yaran mu. Yana ɗaya daga cikin abin da mm. nake so a Amurka. Kabara. Kwarai. Kaga kowa abin da isa a gaba yake yi shi ike yi kuma babu mai cewa wani dan me isa kake yi amma kace dan me kake yi ka kwa hada shara kwa hada shara ka gane kuskuren sai mu sai mu fahimci cewa sai mu fahimci cewa kuma gashi addinan da da kabilu ba wanda babu anan na'am mm, ba wanda eh. babu anan to eh mm. shine wannan shine wato sakon da nake son idan mutane sun kalla kaga kamar satin da mm. ya gabata kaga sai muka yi akan masu ɗinka kayan zamani. Zamani. Hmm. Hmm. Kuma dalilin da isa shine ne hmm. mun samu wata shahararren mai gwada kayan sawar Naomi Campbell ta je Najeriya. So sai na kalla sai ce a ah, idan har zan yi magana akan Naomi Campbell me yasa ba zan yi magana eh, a irin su Umar Gombe da na gani ba da yawa da suke sa kayan. Kuma abin da zai baka mamaki shine na tuntuɓi masu saka kayan na zamanin da yawa mm. da yawa yawan su abin da ya ban mamaki dan ta da kan jije wuya Ai abu ne wani abu ne eh. bani mamaki <laughs> daga cikin matasan da yawa da ne magana na ce su mm. turo min da bayani akan wannan sana'a da suke ba su dauke ta sana'a ba mm. sana'a dinki ah, kai eh, eh, sana'ar saka kayan saka kaya ai babbar sana'a ce Na ce model ce ke ko kai model ne ce a'a ni ba model bane ce a ah, To menene kai? To menene kai? Mm, ba ma Ba abun kunya bane ba. Mm, abu ne da ake yi a samu abu da alfa a kai asiri. Na ji a wancan eh, satin kana tuna musu cewa kai ma fa wannan sana'ar fa ka taɓa yin ta. Na mm. kabara na yi ɗinki, na yi aikin kafinta, na yi tallan kunun zaki. na yi dako to baka san wani abu ba na rantse ma da Allah muna <laughs> sakandare in kana eh. matashi shi sa in kana matashi kawai sunan ka matashi wallahi aboki na ne na gaya maka shi ko primary ma da ya gama amma ni kuma na gama secondary school haka secondary kenan ko eh. ka san dai lokacin ma da ake jin zafin kai kenan matashi na gama secondary haka to lokacin na gaya ma gini ya iya amma haka nake bin shi na rantsi ma da Allah yanzu ka zo ka sa min samantin da yashi ka kan ban kwaba maka shi wallahi na iya shine kuma ni mm. duk waɗannan abubuwan da nayi da yawa mutane sun ga cewa banda irin aikin riga din nan na hannu shine kaka a America kaza kaza sun mm. ce sun ce musu ai mm. dalilin da isa na kawo matsayin da nake kenan ko ban taba jin kunya ban taba jin kunyar sana'ar da nake ko wani abu da nake nake samu abinci ba in dai halalin ina ne mm. in dai gumi na zan ci a jikin eh, shi to to kenan kaga ya kamata su sake kalla abin da fuska eh, biyu to abin da abin da nake son matasan mu su kalla kenan su gani eh. kuma su san cewar abu ne da abu ne da duk mai kankanta sana'a karkare na ta in dai mm. halalin ɗinka kake ci ba kuɗin wani kake ɗauka ba mm. baka dogara da gwamnati ta baka ba baka dubar da mm. kuɗin man ba da ake magana a kai ba to ka rufa kanka asiri kuma kaga kamar misali yanzu ah, duk abin da ake magana shine a matasan Najeriya akwai waɗanda da dama suna son su je su karatu mm. suna son su sana'o'i amma tsarin bai ba da wannan damar ba ko kuma in ce tsarin ya zama da damar amma kuma ta na kasa damar saboda idan tsada ta fi karfinka yaya za ka yi mm. idan tsarin karatun ka je ka koya babu koyarwar arziki ko kuma abin koyarwar arziki ya za a ka koyi karatun aka ke mm. kuma kaga ka taɓa mun inda ke mun kaikayi a ɗaya bangaren kenan mm. ɗaya daga cikin wani abu da nake son in yi a shirin casu shine akwai shafukan mu da nake son masu sauraro idan suna sauraron mu su biyo mu za mu akwai wasu abubuwa da muke son mu kirkira don mu dinga koyar da matasa ko kuma mu dinga tunatar da matasa akan abubuwan da ya kamata su dinga yi domin gyaran sana'o'insu 'yan ƙananan sana'o'insu da suke yi eh, Eh, bari mu baka misali da mawakanmu da masu mm. shirye-shiryen fina-finai zaka ji mm. kullum jama'ar gari ana suka mm. ana kyamata ai ba su iya kaza ba ai ba amma babu wani mutum daya da zai so na ce ga yanda ake kaza yanzu eh, bari mu baka misalin da nake son baka shine idan ka je YouTube yanzu zaka samu fina-finan Hausa kawai da kuma abin da suke kira tutorial abubuwan koyi mm, hmm. na bidiyo da ake ake hmm. koyi amma kwalliyar mata za ka gani hmm. mata ne kawai suke koyi ba za ka ga cikin masu zagi nan kila ka ga wani ya zage a gaban YouTube kamar shi yana ta ga maka cewa in za ka yi da kyamara haka eh. za ka yi da kyamara wannan lens din kaza ake yi amma kaga ai su kasashen da suka ci gaba ko misali irin su Amurka da suna yi in ka je YouTube din ah. duk abin da kake son ka koya za ka koya teburi na zir na siya na irin ta na sa littattafai na irin novels ake jerawa YouTube na bude na ga yanda ake hada ni da kaina na hada to amma to me yasa ba mu da irin waɗannan mm. abubuwan na Hausa sannan waɗanda suke a tunanin kwarewar suke tunanin cewa mun iya mun kware mun kai kaza ba mm. haka ku da kuke yin kananan ba ku iya ba Mm. babu wata hanya da suka bude don koya ma kananan ko kuma mm. ganar da kananan ga yanda ya kamata a yi mm. to a cikin casu akwai wani bangare da muke son mu bude a shafin mu na facebook da kuma za mu amfani da shafin dandalin BOA www.dandalinvoa.com za mu amfani da wani shafi nan ma za mu dinga saka irin waɗannan abubuwan a kwanakin baya mun zauna mun tattauna da su Maryam Bugaje da su Ibrahim Jarmai akan yaya za mu kawo irin waɗannan abubuwan da yadda za a dinga za mu dinga amfanar da junanmu mm. matasa saboda kaga bari baka wani misali guda daya mm-hmm. misali ni da wa na fara waka mm-hmm. lokacin da na fara waka ban taba tunanin zan yi waka a matsayin sana'a mm. ko je masa waka kuɗi a cikin ta ba <laughs> ban taba kawai dan eh, ni na yi ne kawai da ina jin daɗi mm. kuma saboda me razu yau yau ne ake eh, sanadanji ake bikin ranar haihuwarsa na rubuta a Instagram ɗina nake cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa min gwiwa mm. na yi zama abin da na zama yanzu mm. duk da ban taɓa samu na gaya mishi fuska da fuska ba mm. amma yana ɗaya daga ciki ina kallon sa a CTV da shi da sun shaba eh. jiwa shaba gayu eh, na Balasin ko fati fati na tuna eh, fati eh da na ina son ki ba na gani ce ah ashe za a iya yin haka to idan dai har irin waɗannan za mu hmm. irin waɗannan mu za su tallafa za mu ga suna yi ka ce in ina son in waka kawai in zo gare ka yanzu to kafin mu tafi kafin mu tafi tasu <laughs> eh. kafin mu tafi mu bi ka mu tashi eh gaskiya eh, eh, nazir menene sakon ka kalma ɗaya biyu sako na kalma ɗaya biyu shine bai wuce ce a biyo ni a shafin at chasu voa ba domin ganin abubuwan da muke yi a hmm. instagram a twitter ne a facebook a snapchat duk wani so a kafafen eh, yada zumunta da ake da su muna da shi at chasu voa eh, na twitter ne kawai za a kara da one a kara da one na hmm. eh na twitter ne za a kara da one to muna nan zamu bi ka abubuwan da mu dinga yi to yanzu mu sai mu bi ka mu ce maka yalla bai <laughs> shadda na sa da yar hula takalmi irga takuna ta ganda ta tashi ta zo kuna babbar riga sai malam uwar gida kuma zani da atamfa babariya yan arewa mun san darajar ɗaukar wanka ban girma kawo dafi kwarjini duk in na saka ta zarce ka ta fitowar manyan yara wanda ke sa in na usu kauce alat mamoni tafami babban yaro nake na ruba Ba basa iya hada ciki da ni dan kar in yanka su da karin guga shadda na ta ci ta ci shikar nan ta cika naci classic ya mata fasashi da safe ta ganshi ta kwada salati exdo alhajin bishasha ko me take so ka bata ga luvi ga gushi da na kati yana san da na shigo filo a sadere gajiyara da da kallon yalla mai na baudu superstar a ne son kowa kin wanda ya rasa ne yanzu mun gana takun mage da wanda suka yi mana kallon bare ba a samu na na canza nomba ne ana hotaran shayin buzaye lokacin mu ne tik tak tik tak ofilin da boy six pack six pack ba kwana kwana zig zag daga nan a ah, nazir ah, dan su tabbatar su tabbatar kai ma kai ma kai ma ka bubbuga waɗannan waƙoƙi kuma ka bubbuga kaɗe kaɗe eh. ah, nazir akwai wata waka ka jijiya mun buga ta anan wanda take magana kamar wai mace fara ne menene mai wanke da soso da wane ne da wane ne fara ko baka eh, eh, eh fara ce ko baka ce ko menene ne ya dan rera ta <laughs> wani rap ne haka nake son eh. ko na sakan ne ka bani in ji su to barka ji ake ko fara ce ko baka mi yadda mabingel baɗin babigil da ke nake zance na taho zo ki ne alkawarin babu citin sibin soyayya ta ba ta likin for ages ke zan gwaggwaban so zan zama mai kilago ake kuma mamed zaki koma tsaftar ki da tsari ba kya tsamin tsari rana tsaka ba a tsaka tsami ba kya tsaki zan miki tsaraba tsamiya dan ki dama kunin ki na tsamiya ba kya tsaman miya ki zama mun tsani yi mun promise no more grudges you love roses girl da ji an ji baka ka ji hausa <laughs> shi na tafa mai sala hmm. sala sala hmm. <laughs> to ah, Allah ya bani hakuri Allah ya bani hakuri hausa bari mu je bari mu saurari turo majin tare da kai eh. assalamu ah, alaikum wa alaikum to muna magana da al'amin turo ma ɗaya daga cikin daraktocin fina-finan hausa kuma ɗan ƙungiya ne shi ma na mofan na sani hmm. ah, al'amin turo ma da farko muna maka barka da warhaka Yawa barka. Malam Al'amin barka ka dai. Yawwa, to za muna son ne mu dan baka ko minti uku zuwa hudu ne kai mana bayani akwai taron da kuka yi a Kaduna na kwana biyu na bita haka na sanin makamar ayyuka ko kuma abubuwan da suka shafi harkar fim. Mm. Amma abin da ya fi zan hankalin mu shine maganar inshoran lafiya da kuka kawo yan fim. Ni ina ga kamar yadda suke ta faɗa cewa an kawo ta domin a ceci masu neman taimako in ciwo ya zo sai ka ga mutum bayan da zai yi nan sai an tara ana eh. ta karo karo. Za ka iya gaya mana wani abu a kai Ya za a su karɓa kuma? jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum um, Kungiyar Mofan ta ƙasa ta shirya wani taron bita na kwana biyu hmm. kwanaki biyu a jihar Kaduna. Hmm. To, ɗaya daga cikin shirye-shiryen da aka yi shi shine batun inshorar lafiya hmm. da aka kullo da shi. Wanda kuma an kwaɗaitar da duka 'ya'yan kungiyar musamman eh, yan mashirya fina mm. da su kasance sun yi rajista a cikin wannan tsari na inshora mm. wanda a ciki um, mutum zai yi rajista ya ba da uh, wani kaso nashi uh, abin hawan hawa ne mm. an kama daga ɗari biyar zuwa dubu ɗaya zuwa dubu biyar zuwa dubu ashirin sau ɗaya za ka bayar koko duwata akwai tsari na'am sau ɗaya za ka bayar koko duwata koko di shekara kuɗin? A tsari ya bambanta akwai wanda za a yi duk Misali idan mutum ya ɗauki tsari duk wata hmm. zai iya ba da naira dubu ɗaya. Hmm. To in kuma ka ɗauki tsari na biyu za ka iya ba da eh, dubu biyar hmm. a matsayin na wata na duk A kowane tsari yana da shi kaso. Ta yanda idan rashin lafiya ya same ka a wannan ɗan zangon. To zai kasance kana da wani rangwame haka hmm. yake magunguna na wasu abubuwan da za ka yi amfani da shi na irin treatment da za a yi hmm, mutum hmm. eh, baya ga wannan tsarin yana kunshe da wasu abubuwa da dama misali idan ana ci gaba da tafiya sai wata ɗan larura ta same ka a matsayinka na wanda ke ba da wannan gudunmuwar za ka iya rubuta takardar neman tallafi mm. ko na ƙara finafinanka mm. ko kuma abin da ya shafi wasu larurori na rayuwa mm. ko kuɗin haya ko wani abin da ya kama da haka duka ita hukumar za ta iya tsayawa domin ta tallafa muka. Haka, to alamin ciro ba gaskiya ka yi mana bayani a dunkule daɗin magana da daraktocin fina-finan kenan a dunkule ka ture mana komai ka takaita. <laughs> Muna fata kuma Allah ya sa su 'yan fim ɗin su karbi wannan abu su manta da duk wani bambanci ko wani raba-raban kai da sauransu saboda mi idan aka gudu tare to ana tsira tare mun gode ciro ma. Mun gode. Madalla. Masha Allah. To kai Malam Nazir. Na'am. Kai ma fa can can wai sanin asali shi yasa kare cin alli. <laughs> Ka kai ma da Najeriya muke ke mutum maza je kai rijista. Mm, sosai kuwa eh, sosai to eh. ai ka san wannan tsari ne mai kyau da kasashen ba da shi muke takawa ba shi muke amfani. Eh shi kake ta aikin ga shikenan. Ba ka mm. ma tsoron kai rashin lafiyar saboda me ka san kana da garkuwa. Kana da garkuwa kwarai. Eh. Wani zubin ma ko da baka yi rashin lafiya ba sai ka ga cewa ai kana biya mm. kana a duba To dole mu tattara ina mu ina mu <laughs> Ahmad Hausawa. Sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu yau ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya mu hutun karshen mako lafiya sai ranar Litinin a cikin shirin yau da gobe. Wasanni na motsa jiki dukkan su fita share ba.